يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين Allah yana tunatar da ku kuma yana muku nasiha da kar ku sake maimaita irin wannan kagen ku jefi maras laifi da alfasha in har kun kasance ku mumine ne masu imani da Allah